Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Noman da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 22 ga watan Disamba 2018 a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. Wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka sun fara tsayawa cik sanadiyar rigimar kasafin kuɗi. wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban ƙasa da ke magadishu babban birnin ƙasar Somalia sun hallaka mutane akalla sha biyar sannan wata tawagar sa ido ta majalisar ɗinkin duniya ta isa min don kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya kanin labaran kenan za ku ji cewa ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammad ya koka kan rahoton da kungiyar rajin kare hakkin ɗan adam ta amnesty international ta fitar kowane rahoto ne saboda haka ko kana da kaki a jikinka ko mai daukan makami ne don wata manufa to ya kamata duka ku ko fahimta akan cewar shi talaka fara hula wanda baya cikin wannan yakin ya kamata a kare rayuwarsa kada a ci zarafinsa kada a take masa haƙƙi. sannan za ku ji wasu gogaggun 'yan jarida na nahiyar afirka sun kafa shafin bin diddigi domin yaƙi da labarin ƙarya da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta da kuma yanar gizo muna tafe da cikakken rahoton sannan ibrahim ka'almasi garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin tarayyar Amurka ta fara tsaida wasu harkokinta wajen rubu'i wato ɗaya bisa hudu na gwamnatin tarayya ne ya rasa kuɗin tafi da shi daga karfe biyu da minti ɗaya na asibahin yau ɗinnan asabar agogon washington tsarin ayyukan ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen dubu takwas ne ya shiga rudu kuma fiye da rabin waɗanda waɗannan ma'aikatan gwamnatin tarayya ɗin za su rika aiki ne ba tare da ana biyan su ba majalisar dattawa da majalisar wakilai sun ɗage zama jiya juma'a ba tare da amincewa da kasafin kuɗin da ya tanaji biliyan biyar na gina katanga kamar yadda shugaba donald trump ya buƙaci a yi a iyakar amurka da mexico ba baya ga sauran kuɗin tafi da harkokin gwamnatin tarayya dama 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka sun samu wa'adin zuwa karfe 12 na daren jiya ne su amince da dokar tanada kuɗin gudanar da harkokin gwamnati. tun da farko da daren jiya juma'a shugaba donald trump ya rubuta a kafar twitter cewa harkokin gwamnati za su tsaya cik babu yadda muka iya wasu tagwayen fashe-fashe biyu daura da fadar shugaban kasa da ke magajushe babban birnin kasar somalia sun hallaka mutane akalla sha biyar ciki har da wani shahararren dan jarida shaidun gani da ido sun ce bom na farko ya tashi ne a wata mota a wurin da jami'an tsaro ke binciken masu wucewa a kusa da babban gidan gudanar da taro da sauran harkoki mallakin gwamnatin ƙasa inda hayaƙi ya turnuƙe ya kuma tashi sama jami'an tsaro sun ce bam ɗin ya hallaka akasari jami'an tsaro ne da kuma wasu farar hula daga cikin waɗanda suka mutu a hari na farko akwai awil dahir salad wani fitaccen ɗan jaridan somalia wanda ke aiki ma gidan talabijin na universal tv da ke london dahir ne mai shirya shahararren shirin talabijin din nan mai suna dude wadak akalla wasu ma'aikatan wannan gidan talabijin din ma su biyu na cikin waɗanda suka mutum fashewa ta biyu kuma ta faru ne daura da wurin to amma ba a san musabbabinta ba tuni dai kungiyar alshabab mai alaka da alka'ida ta ɗauki alhakin tayar da bama-baman biyu wani shafin yanar intanet na al-shabab ya ce an auna fashewa ta biyu ce kan waɗanda suka kai ɗauki bayan fashewa ta farko wata tawagar sa ido ta majalisar ɗinkin duniya ta isa miyan don ta kula da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai sarƙaƙiya a tashar jirgin ruwa ta hudaida tawagar wacce ke ƙarƙashin jagorancin patrick commit wani janar ɗin sojin netherlands ta gana da jami'an gwamnati a yau dinnan a asabar a aden daga nan tawagar za ta yada zango a sana kafin ta zarce zuwa tashar jirgin ruwa na wato ta gabar kogin red sea ko bahar al'aram to karfa shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar mujar amurka a nan birnin washington dc ana samun ra'ayoyi mabambanta game da rahotannin da ke nuna cewa shugaban amurka donald trump na tunanin janye rabin sojojin amurka wajen sama da 14,000 daga afghanistan labarin yiwuwar janyewar daga afghanistan na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba trump ya ayyana galabar amurka kan kungiyar isis a syria tare kuma da cewa sojojin amurka za su janye daga kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. idan amurka ta aiwatar da janyewar sojojin amurka wajen dubu tara ne za su bar wannan yanki to sai dai gwamnatin afghanistan na kokarin nuna rashin damuwa game da shirin janyewar 'yan sandan burtaniya sun kama wani mutum da wata mace da ake zargi da hannu a cilla wasu matsamatsin jiragen sama marasa matuka da aka yi ta yi a sararin saman filin jirgin saman gatwick na tsawon kwanaki uku ba a bayar da ƙarin bayani kan mutanen da aka kama ɗin ba hukumar 'yan sandan sussex ta faɗa a wani rubutaccen bayani da safiyar yau ɗinnan asabar cewa da daren jiya juma'a aka yi wannan kaman takardar bayanin ta ce har yanzu ana ci gaba da bincike kuma 'yan sanda na ci gaba da sa ido don ban kaɗo duk wani jirgi marar matuƙi da aka cilla daura da filin jirgin saman. Wani rahoton daga bangaren jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka ya nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin canza ra'ayin Amurkawa kan zaɓe da siyasa ta wajen yada rahotannin ƙarya al'amarin da ka iya kaiwa ga ƙaƙabar takunkumi kan ƙasar da ke da hannu. A cewar shugaban sashen bayanan sirri na tsaron ƙasa Dan Court a wata takardar bayani ta je jama'a rasha da wasu kasashen waje ciki har da china da iran sun yi ta kokarin jirkita ra'ayoyin amurkawa da kuma aikawa da saƙonin yaudara da zamar yada manufofinsu a cewar sa dama 'yan watanni gabanin zaben rabin wa'adi da aka yi a nuwamba jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa da kuma jami'an tsaro sun bayyana damuwa kan yiwuwar kasashe irin rasha da sauransu da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi su yi yunkurin haddasa rudami a zaben na amurka ibrahim almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda za ku ji cewa ministan yada labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya koka kan rahoton da kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar na zargin sojojin Najeriya da take haƙƙin bil'adama. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja. The kind of outrage that we hear when the military is accused of human rights violation Ministan labarun Najeriya kenan Alhaji Lai Mohammed ke magana a taron manema labarai da ke nuna rashin jin daɗin gwamnatin tarayya bisa ya madidin da aka yi ta yi bisa zargin da Amnesty International ta yi wa dakarun Najeriya na take haƙƙin bil'adama. Ya ce zargin da ake ta yi wa sojoji da ya madidin cewar suna danna haƙƙin bil'adama. bamajin ma ana ta da jijiyar wuya yayin da ake kashe sojoji wannan kuma na nuna cewar tamkar daidai ne ake kashe sojoji amma laifi ne su sojojin su kwantar da duk wani kashe-kashen da ake yi ai su ma sojojin sun gwammace su zauna a cikin barukokinsu amma suke filin daga don samar mana da tsaro baki daya ko da na tuntuɓe shi kakakin amnesty international a nigeria isa sanusi ya ce yamma ana cikin rikici a ƙasa babu wanda yake shan wahala irin talaka wanda ba shi da kariya saboda haka ko kana da kaki a jikinka ko mai ɗaukan makami ne dan wata manufa to ya kamata dukan ku ku fahimta akan cewar shi talaka farar hula wanda baya cikin wannan yakin ya kamata a kare rayuwarsa kada a ci zarafinsa kada a take masa haƙƙi su abin da ba sa so kenan mu kuma abin da muke cewa shine ba zai yiwu ba a halin da ake ciki a ce talaka a Najeriya za a yi masa abu a manta da abin ba tare da wani ya bi masa haƙƙinsa ba muka dole ne ba yaki ake ba ko me ake yi dole ne a kare hakkin ɗan adam. Rahoton na Amnesty International ya kuma yi nuni da cewar sama da mutane dubu biyu da ɗari shida ne suka rasa rayukansu biyo bayan rigimar makiyaya da manoma. Amma a cewar Khalil Muhammad Bello da ke zama jagoran makiyayan kulan Allah na ƙasa baki ɗaya. wannan adadi ka iya zarce haka. Wato sanin ainihin kiyasin adadin mutanen da suka rasa rayukansu makiyaya ko manoma banda Allah ba wanda zai iya sani. Gaskiyar magana da ita ce an rasa rayuka masu yawa na makiyaya da manoma da waɗanda ma ba makiyayan ba ma ba manoman ba ma a sanadiyar wannan fitina sun rasa rayuka. Wannan shine abin da za mu faɗa ba za mu kare ta wannan rahoton ba amma adadin sa din ne ba za a iya tabbatar da adadin sa. Malam Kadir kana ga takamaimai menene za a yi ne a shawo kan wannan matsala? domin fitinar kasan abu da yawa ya shiga kuma idan aka sama makiyaya wuraren kiwo da wuraren da burtalolin su aka bude da wuraren kiwo in Allah da za ka abu sauki. To sai dai kuma masana irin su farfesa Muhammad Tukur Baba na da ta baba akan cewar anya ma ainihin wannan rikici na makiyaya da manoma ne. Shin lalle fada ne tsakanin makiyaya da manoma? A'a ko ana amfani da wannan matsalan a jawo wasu a samu wani biyan bukata ne. kaman abin da yake faruwa jihar Zamfara. Ba za ka ce fada ne tsakanin makiyaya da manoma kawai. Haka akwai ko abin da ke faruwa Plateau, abin da ke faruwa Benue da su Taraba ba lalle fada ne tsakanin makiyaya da manoma ba. A'a, wasu ne suke amfani da wannan rigan suna biyan nasu bukata. Ya kamata gwamnati ta fito ta yi bincike. Hassan mai na kaina a muryar amurka daga abuja nigeria a da hassan mai na kaina to har yanzu dai muna najeriya inda za ku ji cewa wasu gogaggun 'yan jarida na nahiyar afirka sun yunkuro ta hanyar kafa shafin bin diddigi domin yaƙi da labarin ƙarya da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta da kuma yanar gizo ga ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton kamar yadda bincike ma ke nunawa sama da kashi ɗaya cikin hudu na 'yan najeriya da kuma 'yan kasar kenya da aka yi bincike a kansu sun ce suna yada labaran kanzon kurege ko kuma labaran karya da gangan yanzu haka ma dai damar da ke cikin yaduwar labarin karya ta koyi sanadiyar jefa hukunta a zukatan 'yan jarida game da ayyukansu na yada labarai musamman akan al'amura masu dagiya wanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye to sai dai kuma tuni wasu gogaggun 'yan jarida na ciki da ma wajen najeriya suka yunkuro ta hanyar kaddamar da wani shafi na bin diddigi domin yaƙi da wannan matsalar malam ibrahim shehu Adamu wani tsohon ma'aikacin BBC ne da ke cikin wannan tawagar ta bindidigi ya ko shaida min manufarsu a yanzu. Wato bindidigi shafi ne da kwararren 'yan jarida suka samar domin haɓaka aikin tantance gaskiya ko kuma karya a labaran da ake yaɗawa a shafukan intanet musamman shafukan sada zumunta wato na social media. Ma'aikatan mu sun ƙware matuƙa kasancewar sun yi aiki a manyan kafafen yaɗa labarai a ciki da wajen Najeriya a fannoni daban-daban na aikin jarida. A baya-bayan nan mutane kan shiga ruɗa tunani game da gaskiya ko kuma karya wasu bayanan da ake yadawa a shafukan sada zumunta saboda yawaitar labaran karya da mutane ke kira kuma su yada samuwar shafukan sada zumunta sun sauƙaƙawa wajen mutane wajen kirkira irin waɗannan labarai na karya su kuma yada su kamar wutar daji a don haka shi ya sa shafin diddigi ya fito domin ya ba da tasa gudunmuwar wajen tantance gaskiya ko kuma karyar irin waɗannan bayanai da ake yadawa a shafukan sada zumunta na social media a aikin tantance gaskiya cikin labarai shafin bin diddigi yana yin amfani da kwarewar ka'idojin aikin jarida na ba sani ba sabo da rashin nuna bangaranci sannan kuma mukan bibiyi bayanan da ake yadawa a shafukan intanet ko kuma shafukan sada zumunta musamman shafukan da aka tabbatar da hancin su domin mu tantance hakikan ikirarin da ake yi a cikin su mukan kuma duba hujjojin da aka gabatar sannan mu tuntubi wannan da suka yi ikirarin domin su gabatar da hujjojin su idan da bukata mukan bincike binciki ingantattun kundayen adana bayanai don tabbatar da ingancin ikirarin da aka yi a wasu lokuta muna tuntubar kwararru domin su bayar da nasu bahasin game da batun sannan mu rubuta sakamakon binciken mu mu kuma wallafa shi a shafin bandaddagi ya zuwa yanzu an fi nazartar wannan lamari a kasashen turai da kuma amurka inda aka kwatanta da halin ko kulan da ake nuna wa nahiyar afirka duk da cewa irin waɗannan labaran na ku haddasa rasa rayuka ta hanyar yada zantukan kiyayya da kuma wariyar launin fata musamman ma a shafukan sada zumunta kamar kamar whatsapp da kuma facebook da kowace hanyoyi kamata a bi domin dakile waɗannan matsaloli haila yau ga jami'in bin diddigin wato sannan kuma hanyoyin dakile labaran kanzon kuregi abubuwa ne da suka kunshi wayar da kan jama'a game da labaran karya yana buƙatar kafafen yada labarai su ƙara dagewa wajen tantance gaskiya akan abubuwa da suke rahoto a kai sannan kuma su kansu shugabanni da 'yan siyasa akwai buƙatar su tsoron allah su rika faɗin gaskiya su daina jirkitar da hankulan jama'a da tunaninsu domin cimma bukatunsu sannan kuma akwai abubuwa da eh, akwai ah, horo da wato musamman manema labarai na bukatar horo da kuma dabarun wato karo bincike sai hancin irin labaran da mutane ke turo musu domin su yada don yawanci wani lokuta da dama matsalar ba daga masu kafafen yada labaran ba ne irin mutanen da suke samun labarai ne daga wurinsu sai a turo hotuna ko kuma bidiyo a ce ga abu ya faru a wuri kaza kuma alalin ba haka ba ne sai an yi bincike an duba sai a ga waɗannan labaran ba ba su da tushe kuma ba su da asali. Koma da menene dai akwai buƙatar katin tanazo musamman a wannan lokaci da ake fuskantar babban zaben shekarar 2019 a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu sojuna. A gai da Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son ɗan takaitaccen tarihin kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Wataƙila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne karkashin shugaba mai mukamin gwamna janar wanda shi kuma ke karkashin masarautar ingila wacce da farko ke karkashin sarki george na biyar da na shida daga shekara ta alif goma sha 1914 zuwa alif da hamsin 1954 lokacin da masarautar ta kasance karkashin sarauniya Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar gwamna janar ɗin najeriya turawa har sau takwas kafin wani ɗan najeriya mai suna chief namdi chukwumeka ezekwe ya zama gwamna janar ɗin najeriya daga ranar 16 ga watan nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko A jamhuriya ta farko, shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko, wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Namdi Azikwe. daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966. lokacin da soji suka kwace mulki aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 din zuwa shekara ta 1979 a zango na farko na mulkin soji manjo janar johnson thomas umarnikwe Igwe ironsi ya zama shugaban kasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga yulin shekara ta 1966 din lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji janar yakubu gawan ne ya gaji ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki. janar murtala ramad muhammad ne ya gaji gawan ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka daƙile daga baya wanda ya gaji murtala shine janar olusegun fajinmi lakan aremu obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da ya yi murabus ko kuma ya ɗan koma gefe kamar yadda ya so faɗi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. an yi ittifakin cewa hamshakin ɗan kasuwar nan chief moshood kashimawo olawale abiola wanda aka fi sani da mko abiola shi ya ci ko ke gab da cin zaben ranar 12 ga watan yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada chief anis adegulle oladeande shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. janar sani abacha ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki wanda ya gaji a bacci shine janar abdulsalam abubakar a matsayin shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus don ya miƙa mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji, Janar Olusegun Obasanjo Murabus ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa 'yar Aduwa ya zama shugaban ƙasa. wanda ya kai ranar biyar ga watan mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadon mulki mataimakinsa dr goodluck ebele jonathan ya gaje shi har zuwa juma'a 29 ga watan mayu shekara ta 2015 lokacin da ya miƙa mulki ga tsohon shugaban najeriya na mulkin soji muhammadu buhari wanda ya kada shi a zaɓe kamar yadda ka sani alhaji muhammadu buhari ne shugaban najeriya a yanzu sai kuma ansar tambayar mustapha yahaya mai son ɗan takaitaccen tarihin kogin nilu idan malam mustapha na saurare to ga kaɗan daga cikin bayanin dr salisu bala na arewa house kaduna wanda ya ce da farko dai shi kogin nilu ne aka fi sani da nile river shi kuma nile river a yaren latin ana kiran shi da nilus a yaren girka kuma ana kiran shi da nelos ma'ana wani kwari ne ko kwazazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Hmm. Shi kogin Nilo kamar yadda muka sani shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a Afirka. Daga shi sai kogin Niger a Afirka. kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Lipopo, Zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da suke a yankin Afirka. Babban su shine kogin Nilo, shi wannan Nile River din da ake magana. sannan shi kogin nilu yana da tsawon akalla mil dubu hudu da dari daya da tamanin da hudu mil dubu hudu da dari daya da tamanin da hudu tsawon shi hmm. wanda ya daidai da kilomita dubu shida da dari shida da hamsin so shi kuma kogin nilu bisa asalin tarihi idan aka duba rubuce-rubucen herodotus wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin nilo din nan wani babban tafki ne babban kogi wanda asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu hmm. a fi kasar misira to daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna kokarin yadda za su yi gano asalin shi wannan kogin nilo din inda ya faro daga inda ya taso har ya shafi har ya zo kasar misira kuma ya shafi wasu kasashe daban-daban na yankin afirka da kuma abin da ya shafi misira da kuma tasirin shi wannan kogin nilu din a yankin abin da ya shafi kasar misira wato egypt kenan hmm. to wani bajamuse ma'ana mutumin kasar jamus wanda ake kira brokat hmm. waldeka a shekara ta 1937 shi ne mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin nilu yake game da bayanai da shi herodotus ya bayar a shekara ta dari hudu da sittin kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam to a shekara ta dubu da dari tara da talatin da bakwai ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin nilu daga nan ya faru. Hmm. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe to amsoshin takaddunku kuka saurara maimaicin amsoshin takaddunku kuka saurara daga ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Hayadan Nau Azare inda ya ce salam ya Hausa. Muddin gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tana son kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa. To ya zama dole ta ɗauki matakan hukunta duk wanda aka kama. Da wannan laifi duk girmansa duk matsayinsa a gwamnati. Daga ƙarshe muke fatan Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. sai saƙon buhari ya haya jihar yobe a tarayyar najeriya inda ya ce salam biyoye hausa na jan hankalin al'umma da su guji yin sak a lokacin zaɓe mai zuwa nan da wasu 'yan kwanaki a duba cancanta domin haka ne za mu samu shugabanni na gari masu kishin al'umma allah ya kai mu lokacin da rai da lafiya sai saƙo na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga kadora diga ga ɗan fulani warji da shehu kashalla son aya zikiri daga jihar bauchi inda suka ce assalamu alaikum biyoye hausa fata na gari lamiri muna taya al'ummar jihar zamfara addu'a allah ya kawo musu ƙarshen wannan har haren da 'yan bindiga ke kai musu amin kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice To a takaicen gwamnatin tarayyar Amurka ta fara da wasu harkokinta wajen rubuki wato ɗaya bisa hudu na gwamnatin tarayyar Amurka ne ya rasa kuɗin tafi da shi daga karfe sha biyu da wato da minti ɗaya na asubahin yau dinnan asabar. Da takaitattun labarun muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na wannan lokaci Baltic ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima. la radio de tout le monde.